Gwamnatin jihar Plateau ta ayyana dokar hana fita na kwanaki biyu a ƙaramar hukumar Jasta Arewa Matakin ya biyo bayan wani harin kan mai uwa da wabi ne da 'yan bindiga suka kai a unguwar Rukuba da ke cikin birnin Jos. Harin da 'yan bindigan suka kawo da misalin karfe takwas na daren Lahadi, bayanai daga shaidun gani da ido na nuni da cewa 'yan bindigar sun zo ne a kan babura da mota kirar Sharon, wanda ya yi kama da na jami'an yaƙi da fatocin ƙwayoyi da fuskokinsu a rufe, inda suka buɗe wuta a wata mahaɗan unguwanni da ya kasance kamar kasuwa ake hada-hada dare da rana. rana. A sanarwa da gwamnatin jihar Plateau ta fitar da sanya hannun kwamishinan yada labarai da sadarwa na jihar, Madam Joyce Ramnap, matakin sanya dokar hana fitan ya zama dole don samar da damar kama waɗanda suka yi ɓarnar don hukunta su. Mataimakin shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Muhammad Kabiru Garkuwa ya ce an daɗe ba a samu irin wannan lamari a cikin garin Jos ba, don haka hukumomi za su yi duk mai yiwuwa wajen hana mai da agogo baya a lamarin tsaro. To wannan dai sha'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne mara daɗi wanda ya ta da hankalin kusan kowa da kowa. Da daddare kawai muka ji labari cewa wasu mutane wanda ba a san su ba, ba a san daga ina suke ba, sun zo kawai sun buɗe wuta a wannan anguwa da anguwar rukuba. Wanda wannan ya yi sanadiyar mutuwar wasu wasu kuma suna asibiti suna karɓar magani. To a ranka ya daɗe da yake an kwana biyu dai a cikin jas dai mun samu zaman lafiya sai ga wannan lamarin ya, taso. Me ah. kuke yi don tabbatar da cewa an zauna lafiya musamman a matsayin hukuma? Eh, tun daga lokacin da wannan abu ya faru shi shugaban karamar hukuma da gwamnan jihar Filato da sauran dukkanin jami'an tsaro da commissioner of police da shi STF eh, commandant da duk wanda ya kamata suna wannan guri domin a tabbatar abin ya dakata kuma an yi kokari a gano suwaye suka yi domin me ya faru daga ina suke ta ina suka zo me manufa duk tun daga lokacin da abin ya faru har zuwa yanzu hakan nan a halin da ake ciki kenan domin a tabbatar an yi kontrolin abin bai wuce yadda yake ba shine dalilin ma da yasa a gwamnatin jihar Filato ta saka dokar ta ɓaci domin kowa ya zauna a gida domin a samu damar bincike a kuma kwantarwa da waɗanda abin ya shafe su hankali. So gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta domin da haɗin kai da jami'an tsaro domin a gano waɗanda suka yi abin a hukunta su sannan kuma a tabbatar cewa abin ya dakata a haka tsawon lokaci a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa mun daɗe ba mu samu matsaloli irin waɗannan ba. Hmm. to kuma yanzu ma Allah ya da kamar yadda gwamnati take bakin ta wajen tabbatar da zaman lafiyan Allah yadda kuma hakan za a ci gaba domin a samu ingancin zaman lafiya da kuma da doka da oda. Akwai matasa da sun harzuka sannan wayansu za ka ga ana ta jajjefa sakonni a kafafen sada zumunta na zamani da bidiyo da mm. sauransu masu tada hankali wace kira mm. kake da shi To gaskiya dole ne abu in ya faru haka musamman wanda abin ya shafe shi ran shi ya ɓaci. To amma muna jan hankali domin wani lokaci ɗaukan doka a hannu baya kawo gyara a abin da ya kamata a gyara. sannan shi kuma wannan zaman lafiyan shine komai duk wani harka ta ci gaba da na rayuwa a ƙarƙashin zaman lafiya yake so hakkin kowa ne wajen tabbatar da zaman lafiya na lura da social media wasu daga cikin hotunan da nake gani da wasu videos ɗin da nake gani wasu abubuwa ne da suka faru shekaru da yawa da ya wuce ma hmm. ake dawo da su so hakan ba daidai ba ne Dukkanmu al'umma ɗaya ce duk abin da ya shafi mutum ɗan uwanka ya kamata ka yi baƙin ciki ka ji zafi musamman wanda bai ji ba bai gani ba bai san hawa ba bai san sauka ba to kokarin ƙara tada hankalin mutane don a ƙara shiga cikin wani tashin hankali ba daidai ba ne to ni kira na ga al'ummar jos ta arewa da jihar filato da ma najeriya ga baki ɗaya a matsayin mu na mutane a matsayin mu na al'umma duk mu yi ƙoƙarin kyautata mu'amala da kyautata zaman lafiya domin shi ne zai haifar mana da komai so gaskiya haɗa irin wa'annan maganganu a social media na batanci ba shi da kyau kuma ba zai amfanar da mu ba har waɗanda suke yin ma ba zai amfanar da su ba wasu daga cikin waɗanda suke yin irin wa'annan maganganu da rubuce-rubuce za ki gama wasu ba ma a Jos ɗin suke ba mm. wasu ma a wasu garurrukan suke mm. amma za ka ga rubuce-rubucen su ba shi da kyau yana ta da hankali so gaskiya mu muna kira ga dukkaninmu gabaki ɗaya musamman shugabanni na addini da na na al'umma da mu ja hankalin duka matasa hmm. cewa mi haƙuri gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta kuma insha Allah za a binciko waɗanda suka wannan abin za a hukunta su so bai kamata mu dinga ɗaukan doka a hannun mu ba mu yi maganganu na zai zaunar da mu lafiya ya kuma kawo mana ci gaba a ƙaramar hukumar mu jihar mu da ma ƙasar baki ɗaya. Duk da shike hukumomi ba su ba da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a harin ba, wata da bata amince in bayyana ta ba ta ce ta ga waki talatin da uku. Ɗazu muka je ni ban yarda na je dai kawai fa na gani ni ban iya masa kusa-kusa ba ma wajen ce tiri ne da. Talatin da uku aka kashe? Eh, amma wai shauran wana kan kawo shauran. Amma a cikin anguwar rukuban ne kawai ko kuma har da? A cikin anguwar rukuban ne suka suka yi da su haka. Suna wucewa ne kawai sun zo don su kakkashe mutane ne dukkan mutane sun bi sun kakkashe. Gaskiya ne ba na jin daɗin yin wannan ba na so a kashe wani ba na so a kashe nawa. Na ji jinin wannan abu. Tuni dai gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan ya kai ziyarar jaje a unguwar Rukuba inda ya ba matasa haƙuri kada su ɗau doka a hannunsu don kaucewa kashe waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos. a Najeriya.